daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau Juma'a, Hajji babban rana. Da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Bayan sauraron cikakkun labarun duniya sai shirye-shiryenmu ne da kullum, inda a halin yanzu za mu fara da cikakkun labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. Dakarun kare juyin halin musulunci na Iran sun bayyana cewa suna da shirye-shiryen tunkarar jiragen saman yaƙi na makiya ƙirar F-22 da F-35. Nazarin likitoci ya bayyana cewa yawan Falasɗina wanda suka yi shahada a Gaza. ya haura kashi 40 cikin ɗari na al'umman ma'aikatar na alƙalumin ma'aikatar lafiyar falasɗinu ke watsawa jagoran ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yemen ya bayyana cewa abinda da ke kawo jinkiri ga makiya yahudawan sahayuniyar isra'ila wajen faɗaɗa mamayar su shine gwagwarmayar mujahidai yanzu kuma ga cikakkun labarun nan dakarun kare juyin juhal musulunci na iran sun bayyana cewa suna da shirye-shiryen tunkarar jiragen saman yaƙi makiya ƙirar f-22 da f-35 kwamandan rundunar tsaron sararin samaniya na dakarun kare juyin juhal musulunci na iran ya tabbatar da cewa iran na da kwakwaran shiri na iya tunkarar jiragen saman mayaƙa ƙirar f-22 da f-35 a cikin wata sanarwa da ya yi aikewa gidan talabijin na iran a yammacin jiya alhamis kwamandan rundunar tsaron sararin samaniyar sojojin saman dakarun kare jin halin musulunci na iran brigadier general shehiyan ya bayyana cewa bayan nasarar da aka samu na tsarin d9 a cikin ayyukan haɗin gwiwa na hukumar tsaron sararin samaniyar ƙasar adadi mai yawa na wannan tsari zai kasance tare da sojojin tsaron sararin samaniyar ƙasar iran ya ci gaba da cewa nasarar da wannan tsari ya samu tare da tsare-tsare irin su despol da subhe hordot a atisayen sojin haɗin gwiwa na hukumar tsaron sararin samaniyar ƙasar ya nuna cewa ikirarin lalata tsaron sararin samaniyar iran da yahudawan sahayuniya suka yi ƙarya ce tsakwaranta kuma iran tana da shirye-shiryen tunkarar jiragen saman mayakar mayakan makiya f-22 da f-35 kuma nan ba da jimawa ba za su ga irin ƙarin nau'in makami mai linzami da za a yi amfani da su wajen tsaron tsararin samaniyar ƙasar ta iran jami'i a majalisar shawarar musulunci ta iran ya jaddada cewa amurka tana yin kuskure a lissafin ta kan ƙasar iran shugaban kwamitin tsaron ƙasa da kare manufofin harkokin wajen iran a majalisar shawarar musulunci ta iran ibrahim azizi ya bayyana cewa kirdadan da ayyukan kuskure da amurka da yahudawan sahayuniya suke aikatawa musamman na kashe ƙananan yara lamari ne da ke ƙara zaburar da 'yan gwagwarmaya wajen kara ƙarfin gudanar da gwagwarmaya na kare kansu da al'ummarsu daga duk wasu ayyukan wuce gona da iri da suke fuskanta azizi ya ƙara da cewa a yammacin jiya alhamis a wajen bikin tunawa da shahidan yankin birnin Destistan da ke lardin Bushahar a kudancin ƙasar Iran. A yau yankin yammacin Asiya da yankin gabas ta tsakiya suna samun ci gaba cikin sauri da wasu sarƙaƙiya da kuma ci gaba da ake samu a fagen fagage da dama duk da amurka da ƙawayenta suna ci gaba da ƙaddamar da yakin wuce gona da iri bisa rudun tunanin neman maido da tsarin cikin jerin ƙasashe da aka mamaye maido da iran cikin tsarin ƙasashe da aka mamaye ya ƙara da cewa ta hanyar tayar da hargitsi a yankin da kuma amfani da dukkanin ƙarfinsu suna ƙoƙarin maido da yankuna masu tsaro zuwa yankunan da suke ƙarƙashin da suka mamaye yayin da kuma tatsuniyar cewa Isra'ila ba a galaba a kanta ta shiga mummunar firgici da rudu da rashin nutsuwa a yayin fuskantar harin ɗaukan fansa na ambaliyar al'akasa da 'yan gwagwarmin falasinawa suka kai harin da kuma harin alkawarin alkawarin gaskiya da iran ta kai mata kan ɗaukan fansan kisan gillar da ta yi wa ismail haniya shugaban ofishin ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas Nazarin likitoci ya bayyana cewa yawan Falasina wanda suka yi shahada a Gaza ya haura kashi 40 cikin ɗari na alƙalumin ma'aikatar lafiyar Falasinu da ke watsawa a wani bincike da mujallar kiwon lafiya ta De La Saint ta buga a yau Juma'a ya watsa rahoton cewa adadin falasina wanda suka yi shahada a gaza a cikin watanni tara na farkon yakin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kaddamar kan gaza ya zarce kashe 40 cikin 100 idan aka kwatanta da adadin da ma'aikatan lafiya a yankin falasinu ta sanar har zuwa ranar 30 ga watan yunin shekarar da ta gabata ma'aikatan lafiya ta zirin gaza ta watsa rahoton cewa adadin waɗanda suka yi shahada a yakin ya kai 37,877 sai dai sabon binciken wanda ya samo asali daga bayanan ma'aikatar wani bincike na yanar gizo da kuma bayanai da suka shafi kafofin sada zumunta ya kiyasta cewa adadin waɗanda suka yi shahada sakamakon samun raunukan yaƙi a gaza ya kai tsakanin shahidai dubu hamsin da biyar da ɗari biyu da casa'in da takwas da dubu saba'in da takwas da ɗari biyar da ashirin da biyar a cikin wannan lokaci mafi kyawun kiyasin adadi waɗanda suka yi shahada a cikin binciken shine dubu sittin da hudu da ɗari biyu da sittin wanda ya daidai da sama da kashi arba'in da ɗaya cikin ɗari na alƙalmin da ma'aikatan lafiya ta buga a wancan lokaci. bisa ƙididdigar da ƙungiyar masu bincike ta ƙasar birtaniya ta jagoranta ta tabbatar da cewa kashi 59 cikin ɗari na waɗanda suka yi shahada mata ne da yara da kuma tsofaffi masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke birnin tehran Jagoran ƙungiyar Ansarullah ta ƙasar Yemen ya bayyana cewa abin da ke kawo jinkiri ga makiya Yahudawan sahiyuniyar Isra'ila wajen faɗaɗa mame yankunan Larabawa shine gwagwarmayar mujahidai. Jagoran ƙungiyar Ansarullah ta ƙasar Yemen, Said Abdulmalik Albadruddin Alhusi, ya jaddada cewa makiya 'yan sahayuniya ba su canza manufansu ta mame. Daukacin ƙasar falasɗinu da sauran yankunan larabawa gaba ɗaya ba a ƙarƙashin tsarin su ta samar da babban ƙasar isra'ila yana mai jaddada cewa abin da ke kawo musu tsaiko na ci gaba da gudanar da mamayensu da faɗaɗa mamayar yankunan larabawa shine tsayin dakan 'yan gwagwarmaya akan aniyar su ta ci gaba da gudanar da jihadi. a jawabin da ya gabatar kai tsaye kan sabbin abubuwan da suke faruwa a har-haren da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ke kaiwa kan gaza da kuma ci gaban yankin da kuma na ƙasa da ƙasa said alhusi ya bayyana cewa laifukan kisan kiyashi da makiya 'yan sahayuniya suke aiwatarwa a gaza ya kai fiye da kisan kiyashi dubu arba'in da suka hada da kisan kiyashi talatin a wannan mako. ya kara da cewa cikin 'yan kwanakin nan jagoran masu laifi joe biden a fadar white house ya amince da shirin miƙa wa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila muggan makamai da bama-bamai domin ci gaba da gabatar da kashe-kashen gilla kan yara da mata al'ummar libya sun fito gudanar da zanga-zanga a birnin tripoli fadar mulkin kasar bayan shirye-shiryen ganawar da tsohuwar ministan harkokin wajen kasar libya da takwaranta na haramtacciyar kasar isra'ila babban birnin kasar libya tripoli ya fuskanci gagarumar zanga-zanga bayan wata sanarwa da tsohuwar ministan harkokin wajen kasar najila al ta fitar cewa hakika ta amince da cewa Prime minister gwamnatin haɗin kan ƙasa ne ya amince da shirin ganawarta da tsohon ministan harkokin wajen gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila ellen cohen fadar jaridar rusiya ta today ta ƙasar rasha ta watsa rahoton cewa mazauna ƙaramar hukumar sauk aljama'a da ke babban birnin ƙasar tripoli sun ƙona tayoyi tare da rufe muhimmiyar hanyar shet da ke birnin tripoli domin nuna adawa da duk wani shirin kyautata alaƙa da ke a tsakanin ƙasar libya da haramtacciyar ƙasar isra'ila wannan yunƙuri ya zo ne bayan da tsohuwar ministan haƙoƙin wajen ƙasar libya jila almankosh ta yi furuci da cewa firaministan gwamnati riƙon ƙwaryen ƙasar ne abdulhamid addabaiba ba shine ya jagoranci shirya zaman ganawarta da tsohon ministan harkokin wajen haramtacciyar kasar isra'ila elin cohen a shekara ta 2023 masu zanga-zangar sun buƙaci kifar da gwamnatin abdulhamid dabaiba bayan da almankush ta fasa kwai kan ganawar da ta yi da ta kwaranta na haramtacciyar kasar isra'ila bisa tsarin gwamnatin libya ƙarƙashin jagorancin gwamnatin haɗin kan ƙasa ƙarshen labarun duniyan kenan. To madalla, yanzu kuma sai shirye-shiryenmu na yau da kullum da suka haɗa da shirin ko kun san mu koyi harshen farisanci don masu saurare da shirin don matasa, noma da shirin tarbiyya, ku yi saurare lafiya. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a goma ga watan Janairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da tara ga watan Rajab na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 105 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan Janairu na shekara ta 1920 Majalisar Kasashen Duniya wadda ake kira da League of Nations ta fara aikin ta a birnin Geneva na kasar Switzerland. an kafa majalisar ne bayan yakin duniya na biyu manufofin kafa wannan majalisa dai sun hada da sulhuntawa da warware matsaloli waɗanda ke akwai a tsakanin ƙasashen mambobi a majalisar a lokacin da ya ƙasashen afirka gaba ɗaya da kuma tare soviet da kuma amurka wadda ta taimaka wajen kafa wannan majalisa ba sa cikin majalisar sannan kuma hata ƙasashen ingila da faransa sun dai nuna goyon bayan su wajen kafa majalisar kawai amma ba sa a cikinta a matsayin mambobi majalisar league of nations ta shiga da aikinta har zuwa bayan yakin duniya na biyu a lokacin da aka mai ta da majalisar ɗinkin duniya a shekara ta 1946 masu saurari ko kun san cewa shekaru 98 da sa gabata a rana irin ta yau aka fa cibiyar fasahar ayyukan fina-finai ta oscar wannan cibiyar dai tana da mambobi 400 waɗanda suka haɗa da 'yan wasan fina-finai na silima da kuma wasu 'yan wasan kwaikwayo da kuma fina-finai na talabijin gami da ƙwararru akan harkoki na ɗaukar hotuna da kuma marubuta fina-finai da dai sauran ɓangarori waɗanda suka shafi hakan a kowace shekara cibiyar tana bayar da kyaututtuka na musamman ga 'yan wasa waɗanda suka fi nuna ƙwazo a cikin shekara a ɓangare daban-daban waɗanda suka shafi fina-finai hakanan kuma akan zaɓi fina-finai waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a wasu bangarori da alƙalanci biyar suke ganin cewa sun dace da kyautar shekara ta oscar cibiyar oscar ta fara watsa shirye-shiryenta a talabijin a cikin shekara ta 1953 masu saurare ko kusan cewa shekaru goma sha uku da sa gabata rana irin ta yau mustapha ahmad roshan ɗaya daga cikin masana ilimin fasahar nukiliya a ƙasar iran ya yi shahada a lokacin da wasu masu yi wa isra'ila aikin leƙen asiri a cikin ƙasar iran suka ɗana masa bam a cikin motarsa a cikin birnin tehran mustapha ahmad roshan shine masanin fasahar nukiliya wanda kuma ya taka gagarumin rawa a shirin iran na nukiliya an haifi shahid roshan a kusa da garin hamidan a kudancin ƙasar iran sannan kuma bayan kammala karatun sakandare ya shiga jami'a inda ya sami digiri na farko a fannin kimiyya ta sanadarai wato chemistry bayan haka kuma ya fara aiki a hukumar makamashin nukiliya ta iran mustapha roshan ya yi shahada tare da direban sa a lokacin da yake kan hanyarsa ta zuwa ofis a rana irin ta yau bayan haka an kama waɗanda suka kashe shi wanda kuma suka tabbatar da cewa sun samu horo ne daga haramtacciyar kasar isra'ila masu saurare ko kun san cewa shekaru 24 da suka gabata rana irin ta yau Allah ya yi wa Aitullah Muhammad Mahdi Shamsuddin malamin gwagwarmayar duniyar musulmi rasuwa. An haife shi a shekara ta 1312 bayan hijira a birnin Najaf al-Ashraf. Sannan kuma shi ɗan asalin ƙasar Labanan ne, kuma bayan kammala karatunsa na share fage ya fara karatun darussa na addini tare da manyan malamai a birnin Najaf. A hankali a hankali Aitullah Shamsuddin ya fara rubuta kasidu da kuma littafai tare da bayar da gudunmuwa wajen kafa jam'iyyar da'awa ta ƙasar iraki yana da shekaru 36 a duniya lokacin da ya koma kasar labanan domin taimakawa jama'a kuma a shekara ta 1975 miladiya aka zaɓe shi a matsayin mataimakin shugaban majalisar koli ta mabiya mazhabar shi'a ta labanan bayan shekaru uku lokacin da aka yi garkuwa da imam musa sadar shugaban wannan majalisa aitullah shamsuddin ya karbi ragamar tafiyar da harkokin wannan ƙungiya na tsawon rayuwarsa ya tsunduma a cikin harkoki na siyasa da zamantakewa a labanan kuma ya yi ƙoƙari na taimakawa mabiya masabar shi'a na ƙasar labanan waɗanda ake ƙoƙarin mayar da su saniyar ware da mayar da su baya a cikin dukkanin lamura na al'ummar ƙasar tare da tauye musu hakoki wannan malami kuma ɗan gwagwarmaya ya bar littafai masu tarin yawa da waɗanda ya rubuta a ɓangarori daban-daban na ilmomin addini mafi shahara da gaske littafansa akwai littafin nan na bainal jahalati wal islam ko kuma littafin sa na al'amaniya da dai sauran littafai waɗanda ya rubuta ana amfani da littafansa waɗanda ya rubuta a makarantun hausa na ƙasar labanan kamar da kuma ake kallonsa a matsayin ɗaya daga cikin mutane waɗanda suka bayar da gagarumin gudunmuwa wajen kare haƙoƙin tsararu sannan kuma ya taimaka wa falasɗinawa waɗanda suka yi gudun hijira zuwa ƙasar labanan banda isra'ila ta kore su daga muhallansu ciki har da yankunan zirin gaza da kuma yankunan gaɓa macin kogin jordan sannan kuma ya kafa wata babbar cibiya domin tallafawa falastinawa 'yan gwagwarmaya waɗanda suke yaƙi da isra'ila sannan kuma ya ƙarfafa matsayar imam musu sadar na taimakawa gwagwarmaya falastinawa wajen yaƙi da mamayar isra'ila a cikin yankunan su waɗanda aka haramta musu rayuwa a cikin su آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri da mu koyi harshen farasanci da dala ubangiji a yau za mu shiga darasi na 21 amma kafin mu shiga cikin shirin muna karatantar da masu ware kan cewa za a iya samun matanin shirin a shafinmu na intanet kuma na watsa shirin ne dai kamar da sani a kowace rana ta talata a cikin shirinmu da ya gabata idan ba a manta ba mun fara magana dangane da yadda babar ramin ya zo birnin tehran da nufin yi masa magani akan matsalar rashin lafiyan ciwon zuciya da yake fama da shi sannan kuma ramin ya kasance gaba-gaba wajen ƙoƙarin samun babansa magani a asibitin da yake shi kuwa abokinsa muhammad ya dawo a ɗakinsu na kwana kenan sai bai ga abokinsa ramin ba sai yake tambayar abokin ɗakinsa sa'id cewa ko ina abokinsa ramin yake domin jin abin da ya gaya masa sai a biyo mu a cikin tattaunawarsu amma kafin nan sai an fara sauraron kalmomin da za a ji a cikin tattaunawar. تو میدونی کی کسنی هتل آزادی هتل دن آزادی پدر مایپی مادر مایپیا. امروز ایو اونا اومدند سو sun zo. Un dare. Shi yana da. Mariz. Maras lafiya. Amale jarrahi. Aikin tiyata. Baroye. Harafin da ke haɗa dangantaka tsakanin abubuwa biyu. Raft. یا تپی بیماری قلبی چی وان کدوم ونه بیمارستان اسیبیتی متاسفم بن بیمارستان دی اسیبیتن دی اونجا اچن اون عمل جراحی شی ایکن تیاتا میشه ینا یووا میکنه ینا یی کی یوشه من نمیدونم نی بنسنی با من فکر می کنم نی اینا تنانن هفته ماکو بعد بایا هفته بعد ماکو میزوه حتما تبس پس kenan ayyadat gano maras lafiya be ayyadat mirafam zan tafi gano mara lafiya pedarash mahaifinsa تو madalla yanzu kuma sai a saurari tattaunawar Sa'id da Muhammad. سعید رامین کجاست؟ تو میدونی؟ رامین به هتل آزادی رفت. پدر و مادر او به تهران اومدند. اه اونا کی اومدند؟ امروز اومدند. چون پدر رامین مریضه. پس برای معالجه به تهران اومدند؟ بله پدر رامین بیماری قلبی داره متاسفم میدونی کدوم بیمارستان میره؟ او به بیمارستان دی میره و اونجا عمل جراحی میشه کی عمل میکنه؟ نمیدونم فکر میکنم هفته بعد من حتما به عیادت پدر رامین میرم من هم به بیمارستان میایم. To madalla yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa da fassararta. سعید رامین کجاست؟ تو میدونی؟ سعید اینا رامین یکی کی sani رامین به هتل آزادی رفت. پدر و مادر او به تهران اومدند. رامین یه پی هتل دن آزادی. ماهی پیسا ده ماهی پیسا سنزو برن تهران. ای اونا کی اومدند؟ ایا سو یوشه سکزو؟ امروز اومدند چون پدر رامین مریضه. ایو سکزو دومین کوه mahaifin پر baya da lafiya پس برای معالجه به تهران اومدند کنن سنزو تهران نه دومین ین مگنی بله پدر رامین بیماری قلبی داره ای محیف رامین یه نده رش لایپیر زوچه متاسفم میدونی کدوم بیمارستان میره؟ بنجه در ای تا سن کوونه اسیبیتی زی تپی؟ او به بیمارستان دی میره و اونجا عمل جراحی میشه. شی زی تپی اسیبیتین دی نه. اچن زا ای مسا ایکین تیاتا. کی عمل میکنه؟ یوشه زا ای مسا ایکی. نمیدونم. فکر میکنم هفته بعد. بنسنی با. اینا تنانن اما کومی زوا. من حتما به عیادت پدر رامین میرم نی تبس زنجی گنن ماهی پر رامین من هم به بیمارستان میایم نیما زنزو اسیبیتم To madalla yanzu kuma sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa tsakanin Muhammadu da Sa'idu. سعید رامین کجاست؟ تو میدونی؟ سعید اینا رامین یکی کی کسانی؟ رامین به هتل آزادی رفت. پدر و مادر او به تهران اومدند. رامین یه پی هتل دین آزادی. ماهی پنسا ده ماهی پیسا سنزو برن تهران. ای، اونا کی اومدند؟ ایه. سو یوشسه امروز اومدند چون پدر رامین مریضه. ایو سکزو. دومین کوه mahaifin ramin باید da پس برای معالجه به تهران اومدند؟ کنن سنزو تهران نه دومین ین مگنی؟ بله پدر رامین بیماری قلبی داره ای محیپ رامین یه نده رش لایپیر زوچه متاسفم میدونی کدوم بیمارستان میره؟ بنجه در با ka san kowane asibiti zai tafi او به بیمارستان دی میره و اونجا عمل جراحی میشه شی زی تپی اسیبیتین دی نه اچن زا ای مسا ایکین تیاتا کی عمل میکنه یوشه زا ای مسا ایکی نمیدونم فکر میکنم هفته بعد ban sani ba ina tunanin a mako mai zuwa من حتما به عیادت پدر رامین میرم. نی تبس زنجه گنن ماهی پر رامین. من هم به بیمارستان میایم. نیما زنزو اسیبیتم. To madalla muna fatan dai masu sauraron mu sun koyi wani abu daga cikin wannan tattaunawa da aka je a cikin wannan shiri namu na yau. Sannan kuma kun ji cewa Muhammad dai yana nufin zuwa gano baban Ramin wanda aka kwantar da shi a asibitin dai. Gado marar lafiya ɗaya ne daga cikin al'adu na Iraniyawa waɗanda suka jima. A duk lokacin da wani bai lafiya, mutane da dama dangi da abokan dangi sukan je gano sa. sukan sayi furanni sukan sayi kayan zaƙi ko kuma kyaututtuka na musamman domin su kaima mara lafiya domin a ji yadda ta kasance sai a turbe mu a mako na gaba a cikin shirin mu mai zuwa kafin wannan lokacin muna karatantar da masu aure cewa ana iya samun matanin shirin namu na koyi harshen farisanci a shafinmu na intanet kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata kafin wannan lokaci a madadin muhammad da hajipur wanda haɗa shirin a ne abdullahi salihu ke muku fatan alheri a tarbiyyar mu a mako na gaba. don matasa. Bismillahirrahmanirrahim. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri masu saurare. To idan dai ba a manta ba a shirin da muka gabatar muku na ƙarshe, mun buɗe magana ne a kan tanadi da shirin da ya kamata a ce samari da matasa sun yi domin fuskantar rayuwar da ke gabansu. To za mu ci gaba daga inda muka tsaya da fatan za a biyo mu sannu a hankali domin a ji yadda shirin zai kaya. We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Allah. ɗaya daga cikin wato ƙalubale da ko matsalolin da suke fuskantar al'ummar musulmi musamman dai samari da matasa shine rashin bambance tsakanin tabbatattun hukunce-hukunce na addinin musulunci waɗanda sauyawar zamani ba ta sa su sauya ɗaya gefen da kuma sharuɗan da suke share fagen aiwatar da waɗannan hukunce-hukuncen. sannan kuma a wani gefen da hukunce-hukuncen da suke iya sauyawa bisa wato ishtihadi na malamai dangane da fahimtar wannan kalubalen ne mai sarkakiya ya samu ka tuntubi wato malam hafiz muhammad domin yi mana bayani ga kuma abin da yake cewa batun cewa musulunci dole ne ya zamanta a da yaushe ɗari bisa ɗari wannan ya faru ne sakamakon a mahanga ta cewa da kuma mahangan malamai da yawa manya da suka rubuce-rubuce cewa lallai wannan wato wani gurguwa fahimta ce game da musulunci domin musulunci yana da marhaloli da darajoji tsari ne da barnamij mai gajeren zango da mai dogon zango sannan kuma marhala ta farko shine asasin sa. kuma wannan masunan shi musulunci marhala ta biyu asasin ginin ya zamanto ya shiga al'umma marhala ta uku ya haifar da al'umma mai cikakken tsari wacce take da cikakken wato tsari na siyasa da zamantakewa al'umma da tattalin arziki da komai idan mutum ya ce dole sai ya dauko shugaba da ɗari bisa ɗari to zai fuskanci abin da ake cewa mauru'ai da yanayi wanda ba zai iya bashi shi wannan dama ba misali yanzu Kuma ya san yadda duniyar musulunci take idan mutum ya zo ya ce zai kafa musulunci misali ta fuskacin gwamnatoci a kowace ƙasa da musulmi suke to ya tunkara abin da yake mafi kololuwan musulunci da ake bukata wanda kuma zai mishi wahala amma idan mutum ya ce yanzu shi zai fara sanar da musulmi tukun tun farko mu yi aƙidar su sahihiya menene sahihin tunani menene gurbataccen tunani wanda za su nisanta da kuma ƙoƙarin ɗaukar hanya domin ganin an sanya wannan tunani na musulunci ya shiga kwakwalen mutane haɗa da abin da ya haɗa na hidima ga mutane da kawon musu da talauci da wayar da kansu su san zamaninsu to wannan sai zamanto mataki na farko kenan idan wannan ya faru sai musulunci kuma ya zamanto jiki na mutane to da ƙarshe kuma da kansu su da kansu za su yi tunani yanzu misali muna so a ce ga wata ƙasa misali kamar amerika a ce tana musulunci a matakin farko shine dole misali da su wannan al'ummar musulunci sai su karɓi musulunci su gan shi a matsayin mafita idan a ce yau fasin sun zama musulmi da kansu su ne suke su kuma sun fahimci musulunci kuma sun san shine mafita automatically wato kai tsaye su da kansu za su zaɓi cewa musulunci ya zo amma duniya ba ta da fahimtar musulunci muna iya ganin misalai da yawa ƙasashe da yawa wanda yake musulmi ne amma sai su zo su ce za su kafa gwamnatin musulunci amma sai kuma su zo da bargobe musulunci sai su yi musuluncin da zai zamanto ma al'umma tana kyamarsa ne al'umma musulmi ta zama tana kyamar saboda me fahimtar su sai suka ɗauka ita ce musulunci so da haka musulunci marahil ne marhaloli ne da darajoji kuma lokacin manzo babban misali ne wanda shi ne ma zo da addini da tun farko ya zo maka sai ce yana son ya kafa gwamnatin musulunci to zai zama abin dariya ne amma sai zama a lokacin abin da ake bukata kowa ya tsira shine ya ce la ilaha illallah kawai shi shikenan ya dade kalmar shahada daga baya sai aka zo aka zo da sallah aka zo da abin nan azumi daga baya aka zo da abin da ya zo zakka daga baya sannan kuma har ila abin da ya kamata mai la'akari da shi shine lokacin da ya zamanto ya kai darajar ƙarshe ta kafa gwamnati a marhala ta tsakiya su al'umma da kansu na madina su suka nemi ya zo ya zama shugaba wato ba don wannan marhala ta haƙƙaƙa ba al'ummar madina lokacin da ya jira <clears throat> da ba ta yarda da kasancewar shi jagora a matsayin hukuma ba to da zai ci gaba da kira da assasa asasin musulunci da bayanin hakikanin musulunci ko da ko bai samu kai ga kafa hukuma ba kamar yadda yawanci za mu ga annaba da yawa ba samu kafa hukuma ba kuma musulunci suka yi ba yana nufin ba musulunci suka yi ba da manzo hama bai kafa hukuma musulunci so da haka kowane yanayi yana ba da shi yasa a magana farko muka ce mutum ya san zamanin shi ya san me bukatar zamanin shi me hukuncin zamanin shi sai ɗora wannan dokoki akan inda yake rayuwa domin ya musulunci daidai abin da yake shine abin da zai karɓo a cikin wannan al'umma kuma a fahimta ta yadda wata al'umma za ta iya zuwa da wani ƙari bayan wannan ƙarin ya samu bayan wannan marhalar ta nuna sai ta ɗora a kai to wannan rashin fahimta ya jawo hargitsi za mu ga kullum akwai kasashe babban misali za mu iya ganin irin somali irin su afghanistan irin su pakistan da haka samu wasu mutane suke ganin suna son su yi musulunci a daidai lokacin da mutane suke cikin baƙin talauci da baƙin jahilci da tsananin nisanta da kyawun akhlaq ma rashin sanin nema musuluncin kan shi to sai a zuwa ce za a ɗabbaka shari'a za a kawo musulunci to wannan kuma sai ya jawo yaki saboda al'ummar da bata fahimci mai musulunci ba bata san mai musulunci ba bata san me amfani tsarinsa ba san daɗin tsarinsa ba sai kai ka zo ka ɗora sannan kuma har ila yau ba a ɗora musulunci ta ƙarfin tsaye kan al'umma sai da zaɓinta ba a ce mata dole ku musulunta ba haka mu kashe kula ba a ce mata kuma dole mu tsarin musulunci in ba haka ba sai al'ummar da kanta ta yarda da cewa tsari zai hau kanta sai zamanto ya hau kanta so da haka tafsirai daban-daban dangane da musulunci akwai kurakurai da yawa ciki a wannan zamani musulunci marhanoli ne kashi goma su sunan musulunci sunansa musulunci kashi hamsin sunansa musulunci kashi tamanin sunansa musulunci kashi ɗari sunansa musulunci sai dai kowace marhala da akwai iyakacin wanda za a yi kuma sunan shi musulunci idan aka wannan an yi musulunci idan aka samu daman yin marhala ta gaba bayan marhala ta farko ta kan kama an santa an fahimce ta to marhala ta biyu da kanta za ta zo marhala ta uku da kanta za ta zo wannan shi ne abin da ya kamata a ce duniyar musulmi musamman ma marubuta sun masana sun wayar da kan ita kanta al'ummar musulmi balantana wanda ba musulmi wanda shi bai ma san mai musuluncin ba <clears throat> wanda wala Allah wani ma yana ganin wasu masu fahimta wanda yake za su je sabon a wani wuri su kashe musulmi su kashe ma wanda ba musulmi sai ya ce wannan ne musulunci to su wani musulmi ne bisa kuskuren fahimta da suka yi musulunci shi kuma sun isar da wani mummunan sako ga musulmi da wanda ba musulmi ba game da musulunci mummunan sako. To shi kuwa Malam Bello Abba ya yi mana bayani ne akan waɗanda yake ganin cewa su ne suke da laifi wajen wato rasa fito da cikakken tsari na tarbiyya wanda ya dace da zamani ta yadda samari da matasa za su iya shiga a dama da su a cikin rayuwa ba tare da jin tawaya ba. Eto eh gaskiya laifin eh, na bangarori da yawa ne na farko akwai eh, laifin su kansu eh, iyaye ko kuma a ce na farko na matasan rashin himma ko da ke wannan kuma yana da nasaba da tarbiyyar da aka tasar da su a kai saboda haka akwai laifin iyaye akwai laifin gwamnati da ta yi kara zube saboda akwai gwamnatocin da zaka ga bayan an sa doka misali ta kai ɗaya makaranta to kuma dokar dole ne duk wanda bai je ba da yi ba za a hukunta shi kenan kaga hukuma dole sai ta sa ido kuma ta ba da himma kuma ta nuna cewa da gaske take ta hanyoyi biyu na farko ta samar da kuɗaɗe waɗanda za a bunƙasa harkar ilimi da tattalin arziki sannan na biyu ya zanto a sa dokoki waɗanda dole su tursasa mutane sun rungumi ci gaba da misali abin da ya shafi kai zuwa asibiti ma har yanzu hausawa da za ga mu a gida ake haihuwa wanda kuma hatsarori in ka je asibiti za ka tara sai kes ya lalace mutum mata ta sha wahala ta fita daga hayyacinta sannan za a kwaso a kawo asibiti wannan har a birane za ga har yanzu wai ana haihuwa a gida to kaga idan gwamnati ta sa doka cewa duk wanda ya haihu a gida ko kuma duk wanda bai tura 'ya'yansa makaranta ba to lallai gwamnati za ta hukunta shi kamar yadda wasu kasashe suka yi sannan na biyu iyaye kuma ya kamata su san cewa su ma lokaci ya canja saboda haka dole ne su ba 'ya'yansu ya kamata su ba 'ya'yansu tarbiyya ta gari ta misali sa su hanyar makaranta da wuri sannan su kansu iyayen ya zanto sun koyar bisa misali ma'ana ya zanto su ma kansu iyayen suna rayuwa wadda take mai tsari wadda ta yi daidai da ci gaban duniya to kaga anan ya'ya za su gani sai su ma su kwafa sannan kuma ga gwamnati idan sun an kai su makarantar lallai an samar da kayan aiki da malamai. To ma saurare wannan shine ƙarshen shirinmu na yau wanda kuma da shine muka rufe wannan jigon da muke magana a kansa. Da fatan za a kasance tare da mu a lokaci na gaba domin ji mu ɗauke da wani jigon na daban wanda ya shafi rayuwar samari da matasa. A nan nake cewa ku huta lafiya sai wani jikon. Allah the Almighty. Allahu Allah. Protect me and guide me. Allahu Allah. Oh, to your love and mercy. Allahu Allah. Yeah, Allah, don't deprive me. Allahu Allah. From beholding your beauty. I'm amsoshin fikihu. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na amsoshin fikihu inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran jin halin musulunci na Iran Ayatollah Said Ali Hamna'i Allah ya kara masa yarda. a cikin shirinmu da ya gabata mun fara bayani ne kan batun najasa da hukunce-hukuncensu sai lokaci ya mana halinsa inda a yau za mu ɗora daga inda muka tsaya sai ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa. tambaya ina fama da cutar shi. kuma a cewar likita dole ne a kaina kowane lokaci na dinga danna dasashin kuma dannawar yana sanya wajen ya yi baki kamar taruwar jini a cikinsa shin ruwan da ya shiga bakina kuma ya haura kan wurin wannan dasashin sannan ya fita yana matsayin najasa ne amsa hukuncinsa yana nan akan tsarkinsa tambaya hakika an cire mini haƙori kuma zubar da jini ya tsaya sannan a halin yanzu ba na da masaniya shin yayin haɗe abinci shin abincin yana shafar jinin ko kuma a'a kuma shin ya halatta haɗe abincin idan kuma abincin ya najistu shin ya kasance bakin baya haɗe abinci shin ya kasance bakin yana haɗe abinci ne mai najisa amsa abinci a wannan tambayar bai najastu da najasa ba kuma haɗiye shi babu matsala sannan cikin farfajiyar bakin mai tsarki ne tambaya an daɗe ana yaɗa jita-jitar cewa ana yin kayan kwalliya ne daga mahaifar ɗan tayi waɗanda suke raba su da ita idan aka haife shi waɗannan kaya a wasu lokuta kai a wasu kayan kwalliyan irin su jan baki suna shigewa ciki shin wannan najasa ne amsa jita-jita ba dalili ba ne na tabbatar da najasar kayan kwalliya a shari'a duk abin da aka tabbatar da najasarsa ta hanyar ingantaccen shari'a to yin amfani da shi gare ku babu matsala kuma duk abin da ba a tabbatar da najasarsa ba ta hanyar ingantacciyar shari'a to yin amfani da shi a gare ku babu matsala tambaya gashi yana faɗowa kan kowane tufa ko yankin kyalle wannan tabbas ne kuma yayin da tsarkake tufafi idan aka kalli ruwan kwanan za mu ga waɗannan gashi a cikinsa kan haka idan kwanan ya kasance yana cike da ruwa kuma yana haɗe da ruwan da aka yake zubowa daga famfo yayin da ake nutsar da tufar a cikin kwanan ruwan yana malala daga gefensa kuma saboda kasancewa waɗannan wannan ruwan hakan sai ya tsarkake wurin gaba ɗaya ko a yayin da nake cire tufafin yara mai ɗauke da najasa ina tsaftace wannan wurin da na cire tufafin ko da kuwa ya kasance bushashe ne domin ina cewa waɗannan gashi sun faɗa cikinsa shin wannan hattara wato ihtiyadi ya zama dole amsa idan aka sanya tufa a cikin kwano kuma ruwan famfo ya mamaye shi sannan ya rabu da shi ko aka fitar daga jikinsa to tufar da kwanan da ruwan da gashin da suka sha da suka rabu da tufar wannan wanda suke shawagi a saman ruwan sannan zubar da ruwan zuwa wajen kwanan to dukkaninsu sun tsarkaka kamar yadda duk gashi ko kura da ya fito daga tufar da ya najistu hukuncinsu tsarkakake ne kamar yadda duk gashi ko kura da suka fita daga tufar da ya najistu hukuncinsu tsarkaka ne sai dai idan yana da yaƙini na ya rabu daga wurin da ya najistu amma da zarar an yi shakka akan rabuwar wurin da ya najistu ko shakka kan najistuwan wurin da ya rabu da shi ba wajibi ba ne yin hatara wato itiyaɗi kan haka tambaya menene gwargwadon danshin da ke wajabta ɗamfaruwa daga wani wuri zuwa wani abu na daban amsa abin lura a damshi da yake tashi daga wani jika zuwa wani jikin wani abu na daban yayin shafarsa shine idan jikan najasan ta haɗu da jikan wani abu na daban tambaya menene hukuncin tufafin da aka bayar ga shagunan wanke tufafi a fuskar tsarkinta kuma ya kamata a ambaci cewa tsirarun mabiya sauran addinai ma'abuta littafi wato ahal kitabi suna ba da tufafinsu ga waɗannan shagunan tufar a wanke da busarwa tare da sanin cewa wasu waɗannan shagunan wankin suna amfani da sinadarai wajen wanke tufafi na mutane gaba ɗaya a haɗe a nan menene hukuncin tufar da aka kai wankin amsa tufafin da aka bayar ga shagunan wanki da busarwa idan babu najisa a tufar za a iya yin hukunci da tsarkinta bayan dawo da ita daga wajen wankin bayan cuɗayyar tufafin da na mabiya tsirarun addinai ma'abuta littafi baya wajabta na jistuwar tufar musulmi don kai su shagunan wanki. Tambaya, shin tufafin da ake wankewa da injin wankin gida wanda yake gudana da cikakken aiki da kansa yana tsarkake tufa ko a'a yadda wannan na'ura ke aiki shine kamar haka a matakin farko da yake wanke tufafi da foda na wanki yana zubar da dukkanin ruwan wankin da kumfar ruwan wankin daga cikin injin wankin kuma yana wanke injin domin fitar da daudar cikinsa sannan yana wanke tufafi sau uku da ruwa kaɗan sannan ya janye ruwan wankin tufar zuwa waje muna buƙatar bayani shin tufafin da aka wanke su ta waɗannan hanyoyi sun tsarkaka ko kuma ba su tsarkaka ba amsa a cikin tsarkake tufafi da injin wanki na lantarki idan an wanke tufafin sau ɗaya bayan an kawar da ƙazantar jikinsa da ruwan da ke haɗe da ruwan kur hakanan idan ya kasance cikin na'urar mai tsarki ne kafin a saka tufafin kuma an wanke tufar sau biyu da ruwa kaɗan kuma an matse ta hanyar da aka saba to tufafin sun zame masu tsabta tambaya idan aka zubar da ruwa a ƙasa ko a cikin ƙaramin wajen wanki ko a banɗaki da ake wanke tufafi kuma tattatsar ruwan ya taɓa tufafin shin wannan tufar ya najistu ko bai najistu ba amsa idan aka zuba ruwa a wuri mai tsarki ko a kan ƙasa mai tsarki to idan tattatsar ruwan ya taɓa wani abu na daban to wannan abu mai tsarki ne idan kuma mutum ya yi shakku kan tsarkin wurin da najisarsa wannan tartatsin da ta so ta taɓa tufar ana mata hukunci da mai tsarki ne tambaya shin ruwan da ke kwarara kan tituna daga motocin dakon shara wanda wani lokaci warinsa yakan tashi kan mutane saboda iska mai ƙarfi ana ɗaukan shi mai tsarki ne ko kuma najasa ne amsa ana masa hukunci da mai tsarki ne sai dai idan mutum ya samu tabbacin yana ɗauke da najasa saboda cakuduwarsa da najasa tambaya shi ruwan da ke taruwa a cikin ramukan kan tituna mai tsarki ne ko najasa ne amsa wannan ruwan mai tsarki ne tambaya menene hukuncin ziyarar iyali da mutane da ba su damuwa da abin da ya shafi tsarki da najasa a cikin abinci ko sha da makamantansu amsa a dunkule dangane da abin da ya shafi tsarki da najasa duk abin da ba a tabbaci akwai najasa a cikinsa to ana masa hukunci da tsarki a zahirin shari'a tambaya muna fatan za ku mana bayanin hukuncin shari'a akan waɗannan matsaloli dangane da tsarki ko najasa na ɗaya jaririn da ake sharuwa na biyu yaron da ake sharuwa kuma yana cin abinci na uku mutum baligi amsa a dukkanin waɗannan halaye dukkaninsu masu tsarki ne tambaya menene hukuncin shakkun shafar najasa ga wani abu daga cikin abubuwan da suke da iyaka amsa idan najasa ta shafi wasu yankunan abubuwa to ba za a yi musu hukunci da dukkaninsu sun shafi najasa ba tambaya mutum ne yake tsayar da abinci sai jikinsa ya taɓa damshin najasa mai dana kuma ba a san addininsa ba shin dole ne sai an tambaye shi game da addininsa ko kuma za a masa hukunci da ka'idar tsarki idan kuma ana da masaniyar cewa ba ɗan ƙasar musulunci ba ne iyaka dai ya zo ne domin yin aiki a cikinta amsa ba dole ba ne sai an tambaye shi addininsa kawai za a yi masa hukunci da ka'idar asalin mai tsarki dangane da abin da ya shafe shi kuma abin da ya shafi jikinsa na damshi na najasa za a yi masa hukunci da zahirin abin da ya bayyana tambaya idan ya kasance ɗaya daga cikin ɗan uwa a iyalai ko mutum yana yawan zuwa gidanmu kuma baya damuwa da tsabta na tsarki da ƙazanta na najasa idan ya kai ya kai duk kayan gidan duk kayan gidan da kayan aikin da suke cikinsu sun zama masu najasa inda ba zai yiwu wanke su da tsarkake su ba a nan menene hukuncin wannan lamari a bisa wannan lamari ta yaya mutum zai kasance mai tsarki musamman a cikin batun sallah da ake buƙatar tsarki a cikinta saboda sharaɗin ingancinta menene hukunci a wannan lamari amsa baya waje ba a tsarkake dukkanin gidan don haka ya isar wajen ingancin sallah tsarkin tufafin mai sallah da wurin sanya goshin mai sallah kuma najisar gida da kayayyakinsa baya wajabta kiyaye tsarkin komai a gidan wajen sallah da suka hada da abinci da abin sha masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar takwas, tara da uku, shida, hamsin da hudu, tamanin da shida, sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. noma noma ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi noma da kiwo to a yau shirin namu zai mayar da hankali ne akan labarai da suka shafi nahiyar afirka da yadda ake zuba hannun jari da domin bunƙasa noma da kuma matsayinsa idan aka kwatanta da shekarun baya za kuma mu yi dubi akan kan sauyin yanayi da tasirinsa a zimbabwe da ƙasashen da suke makwabtaka da ita da fatan za ku kasance tare da mu don mun jin yadda shirin zai gudana. To za mu faro ta da batun zuba hannun jari a harkar bunƙasa noma a nahiyar Afirka. An bayyana cewa dangon farko na shekara ta 2024 da ta gabata an samu ci gaba amma ɗan kaɗan a cikin harkokin amfani da kayan zamani na noma a cikin nahiyar ta Afirka, wato yadda aka zuba hannun jari a wannan ɓangaren. a wani rahoto da cibiyar nan mai kula da zuba hannun jari a fagen noma na zamani ta afirka ta fitar ta bayyana cewa ci gaban da aka samu shine kaso ɗaya da ɗigo shida cikin ɗari idan a kwatanta da na daidai wannan lokacin a shekarar ta gabace ta ta 2023 rahoton ya ƙara da cewa daga farkon shekarar da ta wuce ta 2024 har zuwa watan agusta na wannan shekarar kudaden da aka zuba a fagen samar da kayan aiki na zamani domin noma sun kai dala amurka miliyan 157 ta hanyar wasu rajanoyi guda 47 da aka kulla a fadin nahiyar wata mai nazari a kan harkar noma da zuba hannun jari a afirka lucia bowood taylor ta faɗa a cikin wannan rahoton cewa idan najeriya za a kalla a matsayin ma'aunin zuba hannun jari a wannan fage a cikin nahiyar afirka to kuwa zai zama an samu koma baya ƙasar kenya tana cikin ƙasashen da suka fi samun nasara a cikin wannan fage na zuba hannun jari a cikin noma da samar da na'urori na zamani domin a yi noman zamani kenan domin kaso 53 cikin ɗari. na jarin da aka zuba ya kasance ne a cikin wannan ƙasa wato aka kaddai afirka baki ɗaya Yarjenoyi guda goma sha tara aka yi wanda kudinsu ya kai dala amurka miliyan uku. ƙasar da take bin kenya kuwa ita ce masar wacce ta ɗauki kaso goma sha biyar cikin ɗari da kudin da suka kai dala miliyan ashirin da 24 ƙasar da ta zo ta takwas a tsakanin ƙasashen nahiyar shine wato afirka ta kudu wacce aka zuba hannun jari da kudaden da ya kai dala miliyan ashirin idan aka haɗa ƙasashen kenya afirka ta kudu najeriya da masar to su ne ke da kaso 83 cikin ɗari na jimillar jarin da aka zuba a wannan fage wato fagen amfani da na'urorin zamani domin a yi noma da bunƙasa shi masu zuba hannun jari sun fi mayar da hankali ne akan yadda za a sami ƙaruwar abincin da ake nomawa mujallar farmers week ta ambato bin leka wanda shine shugaban majalisar aikin gona ta afirka yana cewa ya kamata a kalli koma bayan da aka samu a fagen zuba hannun jari a wannan nahiyar ta afirka a matsayin wanda yake da alaƙa da koma bayan da aka samu a duniya baki ɗaya musamman ma dai a shekara ta 2022 dalilai kuwa sun haɗa da yanayin siyasa ne kowane yanki da kuma yanayi na duniya duk sun taka rawa wajen wannan samun koma baya ɗin. kuma idan ba a mance ba za a cewa a wannan lokacin ba a daɗe da fitowa daga matsaloli da duniya ta fuskanta ba da suka shafi batun cutar nan ta corona leka ya kuma ce amma matuƙar nahiyar tana son jawo hankalin masu zuba hannun jari daga wajenta to fa dole ne ta mayar da hankali wajen samar da yanayi wanda ya dace da a haɗa noma da kasuwanci wato a share wa manoma hanyar da za su rika samun kuɗaɗen shiga da hakan zai zama tamkar wani ƙarfafawa ne a gare su ya zamana sun zaƙe wajen noma ɗin da kuma ba su dukkanin abubuwan da ake bukata na zamani maimakon yin noma na gargajiya har yanzu nahiyar afirka tana fuskantar wannan matsalar ta inda a ƙasashe kaɗan ne kuma a yankunan da ba su kai wato a ƙirga su ba su ne suke noma na zamani inda mafi yawanci har yanzu noman gargajiya ake yi wanda bisa la'akari da yawan mutanen da ake da su da suke karuwa a cikin nahiyar ta afirka da akwai buƙatar a ƙara yawan kayan abincin da ake nomawa saboda kowane bakin salati ya samu abin da zai ci. To yanzu za mu shiga ƙasar Zimbabwe, inda za mu ce an shiga wannan ƙasa da baƙar ƙafa ko kuma da ƙafar hagu a wannan shekara ta 2025, saboda an shige ta ne da ƙarancin abinci da ake fuskanta tun daga wato farkon shekara ta 2024 da ta gabata. Mujallar mako-mako ta aikin noma mai suna Farmers Weekly. ta buga rahoton da yake nuni da cewa yanayin nan na mahaukaciyar guguwa tare da ruwa da ake kira el nino da yake faruwa a yankin tekun pacific ya taka rawa wajen rashin amfanin gona a wannan yankin ko kuma wannan ƙasa ba kuma wannan ƙasa ce kaɗai ba wannan yanayin ya shafa a kudancin afirka ya kuma haɗa ƙasashe irin su namibia botswana malawi da zambia bugu da ƙari manoma da dama a wannan yankin dai da suka sake yin wata shuka bayan mahaukaciyar guguwar ta share amfanin gonarsu sun sha wahala amma kuma da akwai wasu manoman da dama waɗanda ma ba su sake yin shukar ba saboda ba su da kuɗin da za su iya sayan iri da sauran kayayyakin buƙatu wanda zai sa a yi noman kirki. hukumar da take kula da yanayi a ƙasar ta zimbabwe ta yi hasashen cewa za a sami saukar ruwan sama kamar yadda aka saba a cikin zangon noma na shekara ta 2024 zuwa ta 2025 sai dai kuma hukumar abinci ta duniya wato wfp ta yi nata hasashen da yake cin karo da wannan da ke cewa kamfarwa ce za ta faru a baya kuwa hukumar abinci ta duniya wato wfp ta sanar da cewa an samu ƙarancin masara a cikin kasuwanni na karkara da kuma a biranen ƙasar ta zimbabwe kuma farashin kayan abinci yana ƙara hauhawa saboda ƙarancinsa da ake ciki a cikin ƙasar da kuma kasuwannin duniya wannan yanayi ya jefa iyalai a cikin kuncin abin hannun da za su iya sayan wato kayan abincin saboda tsadarsa hukumar take kula da yin gargaɗi kan yanayi irin wannan ta bayyana cewa ƙarancin abinci a ƙasar ta zimbabwe yana kan daraja ta uku a zangon wato da ake ɗora ƙarancin abinci a duniya wannan ko ya faru ne daga watan oktoba na shekara ta 2024 kuma ana ganin zai ci gaba har zuwa cikin watan maris na shekara ta 2025 sai dai kuma an yi hasashen cewa daga watan afrilu na wannan shekara ta 2025 zuwa mayu za a sami ingancin karuwar kayayyakin abincin a kasuwanni ministan aikin gona na ƙasar ta zimbabwe an su masuka ya bayyana yanayin mahaukaciyar guguwar ta el nino da ake fama da shi a wannan yankin da cewa na bana shi ne mafi muni a ƙasar ta zimbabwe tun da ta sami 'yanci a shekara ta 1980 hakanan kuma ya ƙara cewa gwamnatin ƙasar tana bayar da tallafin abinci ga mutanen ƙasar da sun kai miliyan goma sha biyu da hudu wato kenan kaso tamanin da uku cikin ɗari na jumillar mutanen ƙasar zimbabwe duk sun dogara ne da gwamnati domin samun taimakon kayan abinci. To da fatan mahukunta a cikin waɗannan ƙasashe da ma nahiyar Afirka baki ɗaya za su zage domin lalubo bakin zaren da za a warware matsalar karancin abinci saboda tallafawa manoma su zage su yi noma da kayan aiki da kuma ɗauke musu haraji saboda ya zamanto an magance yunwa a wannan nahiya ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirinmu yana da ƙwararren lokaci kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. tarbiyyar iyali. mai saurare salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkan mu da warhaka da kuma sake saduwa a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya nake gabatar da shi a cikin 'yan watannin da suka gabata da fatan ana jin daɗin shirin da ya kamata wanda kuma yake zuwa muku daga nan rediyon BOH karkashin Hausa TV da ke nan birnin Tehran shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shiri ne da ya fi ba da ƙarfi kan yadda za a tarbiyyar iyali bisa tsarin addinin musulunci mai sauraro kada a gaji hadala yau barka mu sake saduwa a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali cikin wannan shirin ma za mu ci gaba ne da ɗorawa kan waccan doguwar hirar da muka faro da shehun malami muhammad salih zare daga birnin yamai ta ƙasar nijar inda ya fara bayyana mana irin haƙoƙin da ke kan ɗan adam da kuma yadda iyali za su yi amfani da shi malamin yana yi mana fasarar littafin imam zainul abidin ne dan imam hussein alaihi salam na littafin rasadatul hukuk wato sakon haƙoƙi yau kuma malam zai fara ne da sabon babi akan haƙƙin ƙafafu ta yadda ƙafar mutum ba za ta gurfanar da shi a gaban allah subhanahu ta'ala a ranar tacin kiyama ba أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين wa سيدنا ومولانا wa ahli وأهل بيته الطيبين الطافرين siya masahibul الأسر والزمان أرواحنا له فدا ‘yan uwa masu girma ‘yan uwar imani masu jin mu da mu a wannan lokaci Asalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yau za mu ɗora ne akan haƙƙun rijilai ne imami masu yake cewa wa amma haƙƙun urhilaika fa tamshi bihima ila ma la yahillu laka wala taj'alhuma matiyatuka fi tariqin mustahaffun biha mustahaffun bi ahliha fiha fa innaha hamilatuka wa salikatun bika maslaki ad-din wa sablak imam masumi yake cewa amma haƙƙin ƙafafunka da suke da haƙƙi suma ma a kanka wanda Allah ne ya ɗora wannan haƙƙi dole ka kiyaye in ka kiyaye za ka je lafira lahiya lau tsakaninka da ƙafafunka babu husuma amma in ka taka haƙƙin ƙafafunka ba ka biya musu haƙƙinsu ba ka kiyaye musu haƙƙinsu ba to za su yi ƙarar ka gobe a gaban Allah ta'ala kuma Allah adili ne sai ya ɗiban musu haƙƙinsu imami masumi yake ce mana 'in ƙafafunka shine ka kiyaye kada ka taka da ƙafafunka zuwa ga abin da bai halatta a gare ka ba kar ka yarda ka yi amfani da ƙafafunka a matsayin abin hawanka wanda za ka je da su ka shefa kanka a wurin da za a rena ka abu nufi kar ka yi tafiya da ƙafafunka ka shiga layin da ka san in aka ganka a wurin to za a yi maka kallon mutunan banza ba wai ka aikata mummunan aiki ba zuwa wannan irin wannan wurare da kafafunka ma bai kamata ba don kafafunka su ne abun hawan ka wanda da su za ka je wurin addini da su za ka je ka yi koma me za ka yi har ka zama kammalallen mutum mai daraja mai ɗaukaka kuma da kafafun za ka je wurin da za ka zama ƙasƙantaccen mutum allah ya kiyaye don haka imami ma'asumi yake ce mana halakallahu rijilaini liyamshi bihim al-insanu ila mawatinin rizq Allah Ta baraka wa ta'ala ba haka kawai akan banza ba haka kawai sidan ya halace ka kai ɗan adam ya maka kafafu guda biyu ba a ya halace ka ne ya maka waɗannan kafafun guda biyu ya fore maka su ka tattaka da suwa don ka je wajen neman abin da yake alkhairi a gare ka don ka aikata abin da yake shine salah gare ka allah tabaraka wa ta'ala ya yi maka kafafun ne don ka tattaka da su ya zuwa neman me abin da zai umfane ka ka tattaka da kafafunka ko don lafiyar jikinka gangar jikinka yana da buƙatar motsawa ka tattaka da ƙafafunka don ka kalli ayoyi na Allah ta'ala ka tattaka da ƙafafunka don ka kalli ababen al'ajabi wa'yanda Allah ta'ala ya samar wurare daban-daban ka tattaka da ƙafafunka don ka je neman ilimi ka tattaka da ƙafafunka don ka je masallaci ka tattaka da ƙafafunka don ka je wajen shirya sulhu tsakanin waɗanda suka saba da juna ka tattaka da ƙafafunka wurin gai ɗan uwanka danginka ka tattaka da ƙafafunka wurin zuwa duba mara lafiya ka tattaka da kafafunka wajen taimaka ma mai bukatar taimako abinda ake buƙata gare ka kenan To, madalla muna ƙara jan kullum masu raro da kasu shafa da cewa suna sauraron wannan shiri ne na tarbiyyar iyali daga nan rediyon biohit a birnin Tehran. wanda ke karkashin hausa tv wannan zai ci gaba da yi mana bayanai dalla-dalla kan hankokin kafa kan inda ya kamata a je da su ka tattaka da kafafunka don ka je ka nemo halaliyarka don ka yi noma ko don ka yi kiwon dabbobinka ko kifinka ko don ka je ka yi aiki ko don ka je ka taimaka a kowane abu wanda yake na taimako don ka taimaka wa kai kanka kashin kanka ka tattaka da ƙafafunka don ka taimaki iyalinka ka tattaka da ƙafafunka don ka taimaki al'ummarka faminka al'ummarka ƙasar garinka ƙasarka ka yi amfani da tattakawa da ƙafafunka don ya zama kai ma ka kawo taka gudunmawa a wajen neman ci gaban al'umma kenan allah ya maka ƙafafu don wannan ne amma ba ya maka ƙafafu don ka da suwa ka taka da ƙafafu ka je ka yi ɓarna ba Allah bai maka ƙafafu don ka tattaka da su ka je ka yi sata ba Allah bai maka ƙafafu don ka tattaka da su ka je ka yi zina ba bai maka ƙafafu don ka tattaka da su ka je me ka tare hanyar wa'insu bayan Allah ka buge su ka kwashe dukiyarsu Allah ta baraka ta'ala bai maka kafa don ka tattaka da ita ka je ka saci dukiyar wani ba Allah ta baraka ta'ala bai maka kafa don ka tattaka da ita ka je ka yi gulma ba ka je ka haɗa rigima ka haɗa husuma tsakanin 'yan uwa makusanta Allah tabaraka wa ta'ala bai maka kafa abu don ka taka da suwa ka je ka saba ma Allah ta'ala ko ka taka haƙƙin wani ba a akasin wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya maka kafafu don ka yi amfani da suwa ka sani in ka yi amfani da kafafunka a wajen neman alkhairi to duk takon da ka yi Allah ya kan baka lada sannan kuma ka samu martaba ka samu daraja tun a nan duniya sannan ka je lahira Allah ya baka ladar da kai baka san iyakarta ba idan ko ya zama akasin haka ka yi amfani da kafafunka ka tattaka ka je ka aikata barna ka taka da kafafunka a wuraren bai halatta a gare ka ba to ka sani kowane tako ka yi to zai zame maka darakat a takon alkhairi zai zame maka darajat a aljanna samun yardar Allah ta'ala da ɗaukaka zama tare da bayin Allah na gari gobe lahira annabawa da mursalai da shahidai wa hasna ula'ika rafiqa in ka shuya abin akasin haka ya zama da ƙafafunka kake takawa zuwa inda bai halatta ba to kowane tako zai zama maka daraka kowane tako zai zama dalilin gangarar ka zuwa cikin azabar Allah cikin wutar jahannama ka haɗu da fishin Allah sannan kuma masu ceton ka su zama su ne masu husuma da kai gobe lahira annabin rahama zai husuma da kai ya zo maka da shirya kaki ya gaya maka haƙƙin ƙafafunka a kanka amma baka yi aiki da ita ba baka kiyaye ba a immatul ataharu alaihi salam za su kafa hujja a kanka cewa kai baka kiyaye haƙƙin ƙafafunka da ƙafafunka ka taka kaje ka aikata barnar da ka aikata a doron ƙasa duk za su kafa maka hujja akan wannan to don haka ka kiyaye ya kai dan adam mai hankali to masu raro ga shi malam ya koro bayani dai lokacin ba zai bari ba a nan kuma da sa aya a cikin wannan shirin a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga shehun malami salih zare malamin ahlul beti a birnin yamai wanda ya kasance babban bakon namu na wannan makon da fatan allah ya ƙara wa malam lafiya a madadin radio hausa boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran ni alkunya da na shirya bayan na gabatar nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu.